Caramba, caramba. ne uwa matasa daidai wani lokaci kuna sauraron labarun matasa ne daga studio Kalangu kuma ɗakin magana kuna tare da Samira Wafi da abokin aikin nawa mu tare Muhammadu ya ne mu tare muna lafiya. Lafiya lau Mira bayan ayin shagungulan sallah ina fatan kin wartsaki. lafiya lau nake. To menene labaru? Za mu fara zuwa Cirozerin don yin magana game da cin rani wanda ke zama birki ga ayyukan matasa domin tarihinmu na wannan lahadi za mu haɗu da Aliyu Ayuba matashi mai sha'awar fasaha kuma da digital a garin Gaya sannan kuma kamar yadda muka saba za mu rufe wannan shirin namu da shafin wasanni. To Samira za mu fara labarun ne inda masu sauraron mu za su ji cewa ficewar matasa zuwa nema na haifar da matsaloli ga waɗansu ƙungiyoyin matasa a Cirozirin. Don haka wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyin nasu ba sa iya aiwatar da ayyukansu. Haka ne mu tare bar mu saurari bayani daga Ahmadu Muktar shugaban haɗin kan matasa na Cirozirin a fikar shi da yi da Ahmed Fela. Yau da gobe mutane ana ta farmasiyon bisa entrepreneuria to ya kamata a ce mutane suna amfani da wannan dama. suna kirkira wasu abubuwa ko mun karamta suka kare na shi saboda yau in kai balaguro in ka te ka dawo kamar baya ne ka dawo har yau ta in suka samu abin da suka samu ya zama to in sun dawo suna lema ya zai su kirkira su zamana wuri guda su ci gaba da su ma rayukan su saboda akwai matsala sosai bisa tahe tahen nan a yan kwanakin nan birnin agades ya samu kwararowar yara yan nijar marasa yan rakiya da aka dawo da su daga algeria haka ne mutari waɗannan yaran da makomaksu ba ta da tabbas sun fito ne daga jihar Zandar kuma suna komawa cikin mawuyacin hali. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Musa Mamman. Masu shekaru bakwai zuwa sha biyar su ne wannan yaran da aka koro daga Algeria suka zo Agadas ba tare da ɗan rakiya ba kuma suna cikin wani mawuyacin hali. Yayana na zo kuma yayana ba a kama shi ba sai aka kamo ni ɗaya kuma a hanya ake ba mu wahala abincin ma ba sa ba mu. Lahi ni ma da uwa ta kamo ni uwa ta ku ta huta a hanya. A mai da muka san mu a mana budi na alheri. a samu makaranta mai ta karatu. Tun isowar su a Gadas, wannan yaran da aka koro ba tare da wannan tare da su ba, ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ita ta ɗauki nauyin su. Kamar yadda Suleiman Isaka ya yi mana ƙarin bayani. An ɗauki nauyinsu ta fuskar kiwon lafiya, yawancinsu sun fito daga yankin Zandar. Duka waɗannan za aika su ga abokan aikinmu da suke can Zandar, kuma su ne za su ci gaba da jigilar waɗannan yara zuwa garuruwan su na asali. a wannan farkon na watan afrilu shekara ta 2024 sama da yara biyu ne aka kuro daga algeria wanda kun ba su da rakiya kowa sai mu kama hanyar falmai yanzu a jihar Doso don gano wata cibiya ta koyar da sana'o'i wadda ake cema Zankai Mazada. Cibiyar ta fara aikin ta ne tun a shekarar dubu biyu da tara amma har yanzu ba ta da wani fili da za a ce nata ne. Mu biyo wannan rahoto na umu Umaru. Muna ma'aikatar magajin garin Falmai inda mata da 'yan mata ke taruwa. A cikin wannan ma'aikatar ke da wata cibiyar koyon ɗinki, saƙa da ayyukan hannu da dama wayanda suke yi a harabar ma'aikatar. Fatimata Munkaila, ɗaya daga cikin masu ba da horo. Wallahi fa abun da ya shahi aiki na na fuwaye. muna koya ma yara yadda ake yin hulluna da ɗinki kuma muna yi musu na mudumka komple muna kuma ba su tarbiyya kan yadda za su kula da mahaifinsu taimakon da muke so shine a ƙara ba mu horo kuma a taimaka muna da keken ɗinki. Mardiya Abdulkarim ta kwashe shekaru uku tana koyo a cikin wannan cibiyar. Duk da wa'yansu 'yan kalubale da take fuskanta, ta ce ta gamsu da horon da take samu a cikin wannan cibiyar har take samu tana biyan bukatunta. Alhamdulillah aikinmu yana yi kuma yana kyau sosai. Muna gode wa madanninmu da ke koya mana aiki da zuciya guda. Nan mutum na yin shekaru biyu yana koyo, na uku sai ya je neman takarda. Ni na taɓa karatun lakol, na kai har ajin semdo, sai na fita, na shigo wannan fayan. Kuma na ga albarkar shi sosai muna yi wa mutane ɗinki a bamu har jika bakwai da rabi. Masu koyarwar sun meka kukansu zuwa ga hukumomi da masu hannu da shuni domin a kawo musu tallafi wanda zai bunƙasa wannan cibiyar tafiyar tasu yanzu dai zan iya cewa sun kai su goma waɗanda suka samu takardar su ta diplom matsaloli kan muna samun su muna son a zo a gina muna waje kuma a kawo muna teloli don in babu isasshen teloli ba kowa zai koyi aiki ba sai kuma albashinmu wani bi sai mu kwashe watanni biyu zuwa uku har na hudu ba mu samu albashi ba kun ba za a biya musu ba amma saukin shine yaran da iyayensu suna yaba mana kun sun san da muna nan ga aiki To Samira domin hoton wannan yammacin Lahadi za mu haɗu da Aliyu Ayuba Isa ɗan shekara 26 ɗan asalin gaya ya yi fice a fagen informatic cewa da fasaha ta zamani na na'urori. Haka ne mu tari Aliyu yana sha'awar digital a nan cikin garin Dandi mu biyo wannan rahoton nasa tare da Fadil Alu da aka fassara. Aliyu Ayuba yana shawara aikin na'ura mai kwakwalwa kuma ya so shi ne tun a lokacin da yake kwalejin nan ne ya ga unhwanin na'urori masu kwakwalwa da kuma kuma yadda ake yin tsare-tsare. Eh, Abu ne da nake kauna na fara tun ina koleji ina daukar darussa kuma da kananan horo har sai da ni balaguro zuwa lome can ne na samu horo mai kyau da ya bani damar shiga gadan-gadan ciki. Tun dai lokacin Aliyu yake ci gaba da neman kwarewa a cikin wannan fannin yana ɗaukan horo daban-daban a ɓangaren yanar gizo a koda yaushe yana samun karuwa a fannin ilimin na'ura mai kwakwalwa wannan kuma shine ya bashi damar samun mafita inda yake aiki tare da abokan ciniki. Muna yin abubuwa da suka shafi latroni hada bidiyo kafa shafukan sada zumunta da na yanar gizo da kafa mahajoji gyaran salula da kwamfuta da sauran na'urori akwai kuma horo kan ilimin robot a da ina yin su a cikin ma'aikatu daban-daban amma yanzu ina da wurin kaina da nake da ya yi a ɓangaren shawo matsalolin da suka sha na'ura mai ƙwaƙwalwa su ne suka sa abokan ciniki da dama suka yarda da shi kuma a yaushe suke zuwa wurin shi idan sun samu matsala aliyu ayuba ya ba da himma sosai a cikin bayar da horo zuwa ga matasa masu zummar samun horo ka ilimi mai kwakwalwa duk da cewa dai yana wannan aikin aliyu ayuba na ci gaba da kawo tashi gudummawa a matsayin shi na mai kula da na'ura a nan cikin wata radiyo mai zaman kanta to yanzu sai shafin wasanni tare da mamma ada an san kasashen afirka biyu da za su wakiltar nahiyar afirka a gasar mata ta wasannin olympics na paris na shekara ta 2024 su ne kungiyar 'yan wasa ta mata ta najeriya da kuma ta zambia inda kowannensu suka samu tikitin wucewarsu bayan sun doke afirka ta kudu da kuma kasar maroko kungiyoyin kasashen biyu suna da kwarewa kuma za su kare nahiyar afirka ku rike cewa wasannin olympics na paris shekara ta 2024 za su gudana a cikin watan watan Juli mai zuwa. To matasa nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau kuma na wannan satin sai kuma sati mai zuwa an mun sake haɗuwa don wasu sabbin labarai mu huta lafiya.